An wayi gari da ganin jami'an hukumar KAROTA da na 'yan sanda a waɗannan manyan tituna guda biyu, da alama 'yan arewa sun bi wannan doka, inda suka wa titunan. Nan wasu ɗalibai ne da jama'ar gari, yayin da suke rigyargyar hawa tifa domin a rage musu hanya. Ɗalibai, 'yan kasuwa da ma'aikata da dama ne dai suka shiga cikin halin kakanikayi sanadiyyar wannan sabuwar doka. Ina so a ƙara tunani akan wannan lamarin. Wannan hanyoyi da aka hana bi su ne hanyoyin zuwa makarantarmu, su ne hanyoyin zuwa kasuwarmu. an ce an kawo manyan motoci domin su rage mana wannan rabi, to tun karfe bakwai muna wannan guri ba mota kwaɗe ta zo nan guri yan adada da sau mu da su muke takama domin yan uwanmu ne talakawa wanda suke ci da musulmai su ci da iyaye su ci da mata su ci da yayaye a taimaka mana a bar yan adada da sau su ayyukansu a sassan titunan guda biyu dai ana ganin motocin na kanawa na kewayawa domin ɗaukar fasinja matakan da ake ɗauka kafin samun shiga motar shine sayan tikiti akan naira ɗari biyu bayan ka bi wannan layi na sayan tikitin za kuma ka bi layi domin a sanya maka kuɗi a ciki wanda da shine zaka dinga biya domin yin zirga-zirga a wannan mota to amma ga wannan malamin makaranta da ya shiga motar a karon farko ya ce tsaye-tsayen da ake a ciki ya yi yawa awan mu ɗaya da minti ashirin daga junction na ring road gorzo road zuwa nan tal'udu saboda duk tahowar da muka yi fasinjan da aka ebo wannan ya sauka a layi na a wannan sai ya ce a layi na b zai sauka ana zuwa layi na c ma sai wannan ya ce zai sauka da yaushe ne zan je makaranta yanzu a ƙaddara cewa makaranta ana buɗe ta ƙarfe ƙarfe bakwai da rabi ake muke kulle gate yanzu ƙarfe nawa na samu kaina a ta'udu. wani irin hukunci makaranta za ta mun gashi na kai ƙarfe takwas ban shiga makaranta ba ni kuma abin da zai ishe ni na je makaranta ni kaina ya takure ni kaga wannan ni ina ganin gwamnati ya kamata ta sake tunani amma bahaushe ya ce mutuwar wani tashin wani a gefe guda dai kasuwar yan bas ta bude a yau a kanan ga wani direban motar da na riska yana tsaka da ciniki idan haka shefe alkhairi Allah sa idan kuma akwai canjin akan abun wannan abu to Allah ya mana canji mutu alkhairi shine kawai su kuma fasinjoji da suke gina an takura musu ba zagi za su yi ba addu'a za su yi ubangiji Allah in shine mafita Allah kawo mana mafita mafi alkhairi gwamnatin jihar Kano ne ta ce ta kawo wannan sabon tsari ne domin sake inganta birnin Kano ta yadda zai bi sauran sauran birane na duniya na kuma so ta bakin mahukunta waɗannan motoci amma kawo lokacin haɗa wannan rahoto ban samu ji daga gare su ba